والذين هم بشهاداتهم قائمون su ne waɗanda suke tsayawa akan ba da shaida kamar yadda aka nema kusanci ko ƙiyayya ba sa musu tasiri a wajen haka